wanda ke mabera idda sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwattau imamu malikin rahimahullahu ta'ala yau muna sha biyu ga watan safar shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da 24 haka muke ku? na wanda ya zo daidai da 24 ga watan goma sha ɗaya shekara ta goma sha biyar miladiya idan ana bai da karatun yau za mu tashi kitabi na ishirin kitabul hajji wannan a jeren giya kitabu kitabu kama kama tun daga harkar sallah ai kitabai da yawa kitabul hukuti kitabu kaza aka zo dahara an yi kitabai da yawa kutubu da yawa kutubul gusuli kutubul kaza an yi aka zo zakka aka zo haji to za a yi kitabul hajji hajji shine na cikun na biyar daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar da muka sani shine na biyar a riwayar da ta tabbata ga abdullahi ibn umar na cewa buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajji baitillah sai ɗaya daga cikin almajirai ne shi abdullahi bin umar ya ce ala gafarta malan wa hajju wa saumi ramadana dai sai ce a wa saumi ramadana wal hajji haka za sami min rasulillahi sallallahu haka ne jiga manzon Allah sai da ya fara faɗin saumu sannan ya faɗi hajji kaga kenan ita ce ruwa da ta tabbata wadda muslim ya kawo wadda kuma dukanta akan haka aka tafiya ruwayar bukhari ko da yake ita a sahul kutub li bukhari shine a asahu bai da wannan ruwayat bai da wannan lafazi sai ya ruwaito ta wal hajji wa sawmi ramadan akan ruwayatu bil ma'ana ta shi wancan bai samu ruwayar da muslim ya samu ba na cewa an maimaita hadisin kusa ga abdullahi bin umar shi mai hadisin rawi din ko tabi'i din ya ambata mai saumu ya ambata mai hajju sannan saumu sai ce a'a saumu dai sannan hajju ina fatan mu gane abin da sani ambaci wannan saboda za mu fahimci abubuwa da yawa na ɗaya dai wancan hadisi na bukhari in ka karanta za ka gane imamul bukhari kasancewa ta waccan ruwaya garai ta gabatar da saumu akan hajji wadda shi wanda ya rotuta ga abdullahi bin umar bai halarci wannan gyaran da abdullahi bin umar ya yi ba kuma ita bukhari ya fitar shi sa a cikin sahih bukhari sai da ya fara gabatar da hajji sannan ya yi saumu ina wata mu gane wannan sai da ya fara hajji sannan ya yi saumu ya saba mu mafi yawan wanda aka jera su ana saumu sannan a yi hajji kaga ta bangaren ruwaya dai saumu gabata ko sannan mi sannan hajji ko ta bangaren ruwaya hadisi malamai sun ambata kuma su ta bangaren hikima wajen tartibi ta waɗannan ibadodi suka ce ibada tana kasancewa ta jiki ɗari bisa ɗari ta jiki ta, kama irin mi kama irin sallah duk da dai wasu suna ambata cewa sallah ta ƙunshi ta jiki ta kunshi ta kuɗi ciki don ai kana kana sayan ruwa ruwa sayan su akai ko ka samu su ana sayan tuwahi a sa tuwahi sayan su akai akwai kenan harka kuɗi ciki ko amma dai mafi abin da malamai sun ka tafi kai ne shine sallah ibada ce badaniya mahaba tsintsatta ibada ce badaniya don ko babu ruwa an ce ai ma ai sallah ko ba ka da tuwa an kwace ma an ce kai sallah fattakullah mastata'tu ashe ibadatun badaniyatun mahaba ibada ta ta jiki tsintsatta sannan akwai ibada maliyatun ta malu ta dukiya ba sai an hada ma ba zakka kenan ita ka bi ma malu sannan akwai ibada ita kuma a nafsiyatun ibadatun nafsiyatun ko ko mu ce ibadatun a badaniyatun nafsiyatun ibada wadda yake ta kunshi ta jiki kuma sannan akwai ta gyara ruhi ita ce mi shine saumu kayan gane ta bangaren gyara ruhu yana hana ma wasu abubuwa ko kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ko ibada ce badaniya nafsiya ibadatun mali ibadatun badaniya sallah ibadatun maliya zakka ibadatun nafsiya azumi ko to in katte haji cikin haji akwai sallah akwai ibada maliya irin badaniya cikin haji ko ko dai baka sani ba dai ana azhar la'asar magriba isha'i subahin sannan akwai salloli waɗanda ko ku akwai abin da aka ce mu raka ta dawafi ko eh kai dawafi kai raka'a biyu din nan kaga akwai ibada badaniya ciki sannan ana zuwa aikin haji babu kuɗi ai sai kuɗi ko kaga ibada maliya ta shiga ciki sannan cikin aikin haji akwai azumi eh Eh, thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ashe cikin aikin haji akwai azumi akwai sallah akwai harka kudi to kaga ya cincinci a bashi na karshe sai ya mamaye sauran kila fahimta sai zan suna sa shi na karshe zan ibada mali ibada badaniya maliya nafsiya duk ya kunshe su kila an fahimce kan haka sai zan suna jinkirin kitabul hajji kan sauran waɗancan a cikin waɗa haka ya zo bayan gama sallah sai aka yi zakka bayan zakka sai aka yi azumi bayan azumi sai gashi hajji ko to haka mafi yawan muwaɗa'o'i jami'in muwaɗa'atu muwaɗa'o'i haka mafi yawansu suke mun san akwai riwaya ta muwaɗa da yawa ya tuna mukaddimar da muka yi kusa akwai riwayoyi na muwadda wajen 20 da wasu abubuwa ehin to amma wasu ruwaya ta muwadda sai sun ka fara sai sun da suna kare bayanin saumu sai sun kai al-aymanu wan nuzuru rantsuwa da alwashi sai suka kawo shi takwana kitabul aymani wan nuzuri sannan da sun ka gama shi sai suka yi kitabul kitabul jihadi da sun ka gama sannan sun ka sa kitabul hajji kenan an sa kitabul hajji tsakani ne da kitabu saumi an sa kitabi biyu kitabul aimani wan nuzuri da kitabul jihadi su kuwa da sun kai wannan sun yi la'akari da cewa in an kai rantsuwa ko aka yi a garawa alwashi wanda an hakasa cikawa akwai kafara da cikin kafarorin rantsuwa akwai azumi ko shi yasa da gama azumi sun kai shi don saboda kafara rantsuwa akwai azumi ciki mun san ana ciyarwa ana tahariru raƙaba ana kiswa tubatarwa sannan in duka sun ka gagara sai a yi azumin kwana uku ina nuhin rantsuwa ko to kaga tun da azumi ya shigo sai sun ka gwamu ya shi kusa ga me kusa ga azumi kamar yadda an ka sa itikafi kusa ga azumi saboda mi saboda itikafi ba a yi ne sai da azumi kila an fahimta sai ka ce eh, to wannan ya zan wadihun na fahimtai amma mikawo jihadi kamun hajju su ko sun yi haka saboda mi saboda aisha ta tambayi manzo sallah sallam shin hal alal nisa'i jihadun au kama qalat shin mata suna da jihadi akwai jihadi bisa ga mata sai ce na'am jihadun la qitala fihi eh akwai jihadi wanda ba a faɗa amma babu sara in sara ciki sai ce mata alhajj wal umra kila gani sai shi ke na suka ce to ashe akwai jihadin mata akwai jihadin maza jihadin mata shine haji ko to bai kamata mu hara da jihadin mata ba mu yi jihadin maza ba ko jihadin ɗaukan makami buga in buga tika in tika shi a jihadin maza to shi ko jihadin haji da umra shi a jihadin mata ko to kaga kuma a rijalu qawwamuna ala nisa'i ko ba haka ba sai sun ka fara gabatar da jihadi kan haji. to waɗannan dai su in muka ɗauki wasu muwaɗa za mu ga haka nan amma dai wannan riwaya ya haya ibn hayan laifi kila an fahimci wannan wannan munasaba kenan malam ya ce kitabul hajji ehin kitabul mun sha bayani kai ne shine a tattar hukuncin wani abu musamman a haɗa wuri guda sai a bahe suna kitabu in kai maganganun sallah duka sallah ɗai sai wannan sai tari sai ka ce mai kitabu in kai maganin haji ka ce kitabu in kai maganin zakka ka ce kitabu daga kataba na abinda aka taba jama'a kila an gane a tattara abu wuri guda shi aka kataba an fahimci wannan ba na rubutawa ba ne eh, kataba rubutawa kataba jam'i hadawa kila an fahimci wannan ko shi ana cewa katibatu runduna saboda tana taruwa wuri guda kalima alhajju ana karanta shi a sama ha'un fata a ce hajju sannan ana sa maha'un kasara a ce hijju wannan hijju ita an luga ƙurashawa shi yasa da yake ƙur'ani ya sauka ga luga ga lahaja ta ƙurashu sai an kafi ƙira'a ta firin jaye kan walillahi alan nasi hijjul baiti hijju da kasara akan ƙira'a ta akan lahaja ta ƙurashu kila fahimci wannan wasu na ce a kalima hajju masdar ce hijju sunana dama kalima akwai masdar akwai suna sai ka ce hajja ya hujju hajjan ehin eh, kaga masdar ya haito hajja ya hujju hajjan ya yi hajji yana hajji hajjan yin hajjan aiki kenan amma ana son suna ɗai sai a ce hijju suna ɗai hajji kenan in ka ce hijju hajji ka ce in ka ce hajju da fataha yin hajji aikin an gane wannan kitabul hajji littafin yin ayyukan hajji an fahimci wannan wannan ta bangaren luga ana nuhin alhajju alqasdu eh hajjahu bi ma'ana hu kan huwaci abu shine alhajju lugatan Alkasdu, amma in ka ce a shari'a shine ƙasdu Al'amakinin Muƙaddasa bi amalin makhsusa ka huskanci wasu wuraren alkakakku al'amakin almuqaddasa ka'aba kenan ko eh da safa da marwa da arafa da muzdalifa mash'arul harami da mina ka nuhaci wurin nan kuma ka yi aiki na musamman wasu ayyuka da an ka azama kaga kenan in ka yi nan gusau kaga bai zan hajji ba in ka tahi a chadi bai zan aikin hajji ba dole sai ka zo wuraren nan waɗanda an ka ayyana kaga wanda ka cewa ya kamata a ce dutsunan ga na filato a mai su wurin aikin hajji ka san ka hauka nan kenan yace ya ce ɓanna kuɗi na a ta haji ko nan muna da duwatsu ko yawwa ko nan ba sai a tahe ba a zo ga ducen kwatar ga ducen plateau nan ga ducen na ducen nan na abin gan ehem man bela jazakallahu khairan ga ducen man bela nan ga ducen zuma nan ana ce ana kashin kuɗi kuma wai dan musulmi na ce haka ba wai musulmi na eh to ga bai zan aikin haji ba ashe aikin haji sai an ci wuri a ne wannan da Allah ya shar'anta kila an fahimci wannan kuma kai niyya da niyya sannan kuma ka yi ayyukan da an ka shar'anta a wurin in ma ko wurin ka zo amma kai abin da ba a ci an ka ce a yi ba kaga bai zan aikin haji ba to malam ya fara da babul ghusli lil ihlali daga cikin ayyukan aikin haji an san akwai shiga harami wanda shine na farko kamar ka zo kai kabbara harama wajen sallah kabbara harama ita ihrami ko tikbatul ihrami ko to shi ma aikin haji akwai shiga harami wajen kamun ka shiga harami ana wanka shi wankan me hukunci yi ko ko me taho game da shi ana yi ko ba a yi kamar ka ce ikama ko ko ka ce dibin alƙibla kamun kai kabbara ko ba haka ba algawar ta malam karanta muna babul ghusli lil ihlali kamun in kamun malam karanta afwan abu da zan kara hajji an farlanta shi shekara akan kaululluka daban-daban wasu na cewa shekara ta shida bayan hijira wasu na cewa shekara ta biyar bayan hijira sun ce ta shida ko ta biyar bayan hijira saboda itibarin wa atimul hajj wal ta lillah sun ce ayat ta sauka a shekara ta shida kila an fahimta sun kawo hujja da wani hadithi kuma hadithin dammam dammam wannan da ya zo yana tambayan manzo sallah sallam ayyukan ibada ciki ya tambayi manzo sallah sallam ayyukan ibada annabi ambata mai sallah azumi zakka hajji na dammam to sun ambata shi dammam sun ce shekara ta biyar taho wajen yayi wannan tambayoyi to in ya tabbata haka nan shekara ta biyar din to kenan ashe sai suka ce to kenan akwai aikin haji tun wannan shekara shekara ta biyar an fahimta sannan in ko ya tabbata wa atimul hajji wal umrata lillahi eh shekara ta shidda ta sauka kenan akwai aikin haji tun shekara ta shidda ko ma tun shekara ta biyu akan wancan hadisi kila an fahimta duk waɗanda sun kace ya sauka shi an faranta aikin haji shekara ta biyu ko ta shida kan aya ko kan hadisi suka dogara amma hadisi fassara tuta ba hadisi ya zo da wannan ba a fahimta ba aya ta zo da wannan ba ba hadisin da mamu ya zo da wannan ba a'a tarihi suka bi sun ka fahimci wannan kila an fahimci wannan amma ba mu da wani jayayya za mu ce kauli mafi inganci hajji an farlanta shekara ta tara ko ta goma bayan hijira wannan shine kaulin asahu kuma shine kaulin jumhuru duk da wancan na biyar da na shida wasu sun faɗa daga cikin su ibn hajar ya faɗai kuma ya tattauro mai hadisai ya yi mulahaza ciki to amma ai hada fi mauridin nassi in ga nassi karar ya faɗi ai babu ishtihadi hadisin jabiru ibn abdullahi wanda muhammad nasiruddin albani ya littafi kai ne ya ce hajjatun nabi ka marawa ha jabirun ina ji an san hadisin a ciki sai da ya lisafa lokacin da abu zubairul makki tabi'i ka tambaya ta yi ka ba ni labarin aikin hajjin manzon allah sallallahu sallam sai ya ce to saurara ka jiya annabi da ya zo madina sai da ya zanna haka shekara haka haka haka haka haka haka haka haka haka shekara nawa kenan ya ce duk ba a ta aikin haji ba sun mafure ba wanga ai ya zan gwari-gwari ko ba haka ba shi yasa muhammad nasir albani ka zo ka wanga hadisi ya ce wannan hadisi kauli ya kace mana duk wata gardama ko kaza ko kaza ko kaza ga sahabi shahidi ganin mu ido ko ba haka ba ba ba jiyau ba ganau shi ya faɗa cewa lalle lalle aikin haji shekara ta tara aka farlanta shi ko ta ko harkon shekara ta goma shi dai sabanin in saka ayi sabani da ko zilhid ko shekara ta tara ko ya zan muharram safar shekara ta goma nan ɗaya na yan watannin aka ɗan rigima kila an fahimci haka in ka ɗauki wannan ƙauli shi ya ƙaulin jamhuru kuma shi ya ingantacce kuma shi an mashahuri kuma sannan shi za ka hita gardandami mi agwace gardama shin aikin haji da an ka ce an faralta shi yanzu kana da kuɗin aikin haji isassu baka da matsala shin ya halatta ka ce baka tashi zuwa bana ba baɗi ma baka zuwa baɗi mai tasaba baka zuwa sai ka huta shekara ta shekara biyar ta gaba zaka tahi in an ka ce an farlanta shekara ta biyar ko ta shidda amsa iya halatta an fahimci fikihu hudun don ashe an faralta shekara ta bai ta shidda annabi bai zo ba ta shidda din bai zo ta bakwai ba bai zo ta takwas ba bai zo ta tara ba ko kenan ya halitta ka jinkirta in ko tabbas wadda mun ka ce haka take an farlanta aikin haji shekara ta tara to ashe ana farlanta shi annabi ya tafi ko shekarar nan ta tara bai samu zuwa ba saboda uzuri ya gitto mai sai ya hada jama'a ga abubakar a siddiqu ko mun san shekara ta tara abubakar siddiqu wata aikin hajji ya jagoranci al'umma shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma ta da kai ne ko ba haka ba ashe in Allah ya hore ma la ya juzu tarahi yi jinkiri baya halatta in waɗanda ka cewa tadda ya tashar da su zaho cewa jazat tarahi amma waɗanda ka cewa ta tara ko ta goma sun ka ce la ya juzu kuma wannan shine kauli rajihi in dai ka cika dukan a sharuɗa kana da zadu kana da guzuri kana da lafiya akwai kwanciyar hankali ana barin ka tahi da sauransu kila fahimci wannan malam karanta muna kamar da muka sani kitabul hajji yana da babi 83 haka za mu karanta cikin waɗanga babubuka. Kala Abu Marwan, Ubaidullah ibn Yahya ibn Yahya al-Laisi, Bismillahir Rahmanir Rahim, babul ghusl lil ihlal. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل باب الغسل للإهلال in za a ɗaga murya a ce labbaika Allahumma labbaika to sai an yi wanka shine ihlal ɗaga murya ehin halla yuhillu daga nan an ka samu Istihlal sabiyi a haihi yaro sai ya cara to sai a ce istahalla ko a ce idan bai koka ba ba a kaza ba a kaza ba a gado ne ba ya gado kaza kaza amma idan stahalla ana gado yana gado ko kuma kamanci wannan ko wala ta'kulu wa ma uhilla bihi li Allah wa ma uhilla da abinda an ka daga murya an ka kira wani Allah abinda muka sun mu dai a halla yuhillu ya daga murya ha babbana ba ba a halla ba na ha ha na halacci wannan a halla ya halatta yuhillu yana halatta ko eh in ku a halla aka sa digo a halla yuhillu ya kawo baraka ya kawo cikas ya kawo illa a halla da digo amma wannan na ha babbana a halla yuhillu ya ɗaga murya ya kira wani to in ka ɗaga murya ka kira wani Allah ga ibada ka yi shirka in ka kira Allah ga ibada ka yi tauhidi to al-ihlalu tauhidi kenan ɗaga murya a kira Allah to in za a ɗaga murya a kira Allah sai an yi wanka a wajen aikin hajji amma sai an yi wanka babul ghusli lil ihlali malam ya ce haddathani yahya an malikin an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an asma'a binti umaisin in muka diba sanadin mun saba da shi illa da illar da zaka gani kamar akwai ta ita ma magantacciya yahya shi dai ka san shi yahaya ibn yahaya ehin al ibn kathirin ibn wislasi ko al-laithi al-andalusi ɗalibin koko almajirin shi malik an malikin maliki Ibnu anas Ibnu malikin Ibnu abi amirin almadani an abdurrahman ibn alqasim daga abdurrahman ibn alqasim alqasim wannan ibn muhammad ibn abi bakarin ehin shi abdurrahman dan kasimu kasimu danwa dan muhammadu hadisin haihuwa obani na zai faɗi ehin kula, shi abdurrahman dan dan kasimi an abihi kaga daga babansa kasimu to ci wadda an asma a shi a dan sai haga kamar akwai illa tunda a shi kasimu din nan bai zamani da guda da asma'u eh, shi kasimu din bai zamani da asma'u ba asali ma wagga asma'u kula binti umaisin ba asma'u ba asma'u binti abubakar ba ba kauna koya aisha ba a fahimta wagga asma'u binti umaisin to bai zamani guda da ita ba to sai ka ce an samu mi an samu yanke kiɗayi ko amma da irin siga ko ko irin ɗabi'a imam malik ta da yake shi mun mursali da mausuli gare shi da hujjata amma imam muslim ya rawaito hadisin ga a cikin sahih muslim abu dawud ya rawaito hadisin ga a cikin sunan abu Dawud ibn majah ya kawo a cikin sunan ibn majah kuma sun hada mana wanda an tsanka tsallake an abdurrahman bin an abihi an aishata radiyallahu anha anna asma binta umaysin shikenan mun san ku alkasim din nan gidan aisha ya tashi hasali ma ɗai ɗan ɗan ƙanin tana muhammad bin abi bakar ba ƙanin tana ba kaga gidansu da da kasimu da urwatu duk ita ta yi su eh, kaga kaga babu wata matsala game da wannan Ladi imam malik ya tsallake cewa ga wa kasimu ya ji saboda ikhtilafatu da akwai wani ce daga aisha wani ce daga nafi'u daga abdullahi bin umar daga asma'u kila fahimta nan daga kasimu daga aisha daga asma'u binti abi umaisin ya zo daga kasimu daga nafi'u daga abdullah nafi'u dan almajirin abdullah bin umar daga abdullah bin umar ya koma daga asma'u sannan kuma ya zo ta layin daga wa daga kasimu daga muhammad uba ne kenan daga abubakar siddiku amma nan mun kaɗi na ya kace tun da lokacin da lokacin da uba ne ya rasu shekara ta biyu kila fahimta kaga bai karɓo hadisi gare to saboda waɗanga hanyoyi sun rarrabu ya ce kai hutawa dai daga kasimu asma'u an yi kaza ko ba haka ba ya dai tabbata asma'u an yi shi ko ehen kakkaci ko daga aisha kace ko daga abdullahi bin umar kace ko daga dai tabbas dai al'amarin an yi shi asma'u bintu bintu umaisin babbar sahabiya ce mun santa mijinta na farko shine ja'far ibn abi talib dan uwan ali bin abi talibin ai an san shi eh ko addu'a ga ta gargajiya ali don ali jafaru ali abbas ko eh ali aliyu ali akilu ali jafaru ali abbas kana da ana jero su to jafaru ibn abi talibin shi an mijinta ya yi shahada a wani babban gumurzu da aka yi wanda dukan shuhada wanda aka ce ma ma'arakatu ko waqati shuhada inda aka samu wannan shahidai suka rasu da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shine shugaban ku abu abdullahi bin rawaha in ya mutu fa ja'far ya ɗauka in ya mutu fa wani ya ɗauka haka ja'far ya kwashe da kuka ce ya rasulullahi tun da ka san mutuwa za a yi misa ka kisa na farko in fara zuwa in fara zuwa lahira shi abin da ya damu a ce shi annabi ga mutuwa so ya kai zan na farko ga mutuwa tun da ashe annabi ya ce wani in ya mutu na biyu fa ja'far sai ja'far ya ɗauki tuta in ya mutu wani ya ɗauki tuta sai ja'far ya ga duk an kawo mai delay wajen shiga aljanna shi shine aza kuka a jafur me ya yace ya rasulullahi tunda dai ka san ni ma ashe zan mutu wani gadan to missa baka sani na farko ba eh ko ba haka ba amma dai ayata ko mutuwa idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun dole wancan sai ya rage mutuwa ko ba tunda an zano haka nan to kuma haka aka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hodi duka sai da sai da suka suka rasu gaba daya suka yi shahada wannan karshen su na karshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hodi bai hodi waka rika ba sai Khalid ibn ah, Walid shi ya dauka to annabi bai ambatai ba shi yasa bai cikin matattun bai mutu wannan yakin ba ba annabi sallallahu alaihi kuma suna mutuwa yana gida ya bada wannan bushara ya zo bisa minbari ya ce a kira jama'a ya ce ah, ku saurara Allah ya wawa ne rasuwa ku mai gafara hanka ce Allah shi gafarta mi Allah ji kai ne Allah kaza kaza an gama ya ce to da yake shi a rike da tuta da ta faɗi sai wane ɗauka Ja'far shi ya yayi faɗa shi kuma Allah ya mai shahada ku mai gafara hanka ƙari haka haka har ƙarshe ce to da na ƙarshen gari ya rasu sai khalidun walidi saifullahi ya tuta nan na amma annabi sallallahu sai kira hai saifullahi to haka nan kuma manzo sallallahu sai bada bashara sun ci nasara ala halin da ja'far din nan ya rasu ko da take da tare ja'far ta haihu masa da abdullahi ana ce mai abdullahi bin ja'far in kun tuna mu ta karatun hadisi ne shi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kama da halina kai kama da siffata annabi sallallahu alaihi yana yabo ne yace ashbahata khalqi wa khuluqi mhm. an ce sun yi radam in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abdullahi bin ja'far sun yi kama kware da gaske eh yace to kuma da kai kama garan halina haka muke haka kai kama da ni yabo na babba manzo sallallahu alaihi wasallam yayi masa bayan rasuwat shi ja'far ibn abi talib sai abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shi ya aure ta to kuma ita ta haihu mai shekara hajjatul wada'i hajjin bankwana ita ta wannan kadiyar ta same ta gashi nan annaha gashi nan anna an asma binti annaha waladat muhammad ibn abi bakarin ta haihi muhammad ibn abi bakarin eh muhammad ibn abi bakarin bil baida a wani fili da aka ce ma baida baida zai zo a wata ruwayar nasa'i bishajara zai zo a wata ruwaya wata ruwaya bizul hulaifa sannan kuma ga hena ya ce bai da duk sunan wuri ɗaya na illa dai akwai a ammu akwai a hasu ya an kace ce zulhulaifa ta hi faɗi kamar ina buga misali ko da yaushe idan haka in muka zo ga wuri in ce kamar a ce mabera ko mu yan mabera mun san mabera tana da faɗi amma ko cikin mabera akwai yan gunduma gunduma ko dan wuri a ce iddi a ko ce mabera kaza kantin sani kaza duk amma mabera ta ko yau wato zulhulaifa tana da faɗi to gehen ta farkonta kamar in za ka shigo a ina ji in ka fara da kantin sani ko gidan malam eh, shaksi da tahiru na akwar kuma biyar ko to na aka ci mabaida'u halifa katon wurin duk gaba daya amma fara shigowa shi aka ce da'u kila an fahimta mai masu ruwatu sun ka ce tana tare da manzo sallah sun tun tana tare abubakar asidiku ko abubakar asidiku makusanci na annabi alaihi wasallam da ta jina nako da sai ta hita hili sai ta koma ta yi baya ta inda sun ka hito to can sai ta yi mi can sai ta haihi muhammad ibn abubakar an fahimci wannan sosai ko fa zakara zalika abubakarin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya zo ya ambata ma manzon Allah haka yace to ga mata ta asma bintu umaisin ta haihu ya rasulullahi to sai yaya mi annai fa kala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce murha faltaqtasil thumma lituhilla ba ta umurni ta hikace mata ta yi wanka sannan mi sannan ta fara labbaika allahumma labbaika thumma lituhilla sannan ta ihlali ashe kaga da duk mai ashe abinda wannan ina hadisan sai an yi wanka da yawa ga mafatsalki akwai su amma abinda malam ka son ya ce in har zan hammai hammai nifasi sai ta yi wanka ko ba haka ba to famin babu aula kenan kila an fahimta wadda wankanta to mai nifasi tana da tsalki tana ibada tana sallah kaga ita tunda ma aikin ta ba ta wanka ba ta sallah aikin ita ya kamata a ce ba sai ta yi wankan shiga abin nan ba amma ita an azama to ina bakalin kai da ɗahiri ba sani mun gane fiqh huɗin. saboda haka kenan min babi aula kai wanda za ka salla, kana da tsalki kana dawafi kana komai in har wanda bai dawafi tunda ai nifasi ko nufasa a wanda bai yana wanka to ina bakalin kai kila fahimta da wannan sun ka auna mun samu wannan na asma bintu umais na nifasi ko sannan mun samu na aisha ita ko na mina haida kun tuna da shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu iska wurin an kadan kara ba kadan a abuwa inda aka ce ma abuwa sai shi ma an ka ajika an kadan kwannan eh, da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga inda hafsa ya ce mata to a shirya a ta sai ga tana kuka ya ce mata lafiya ta ce ya rasulullahi la usalli ban sallah an gane ai ma'ana haila ta zo mata sai manzon sallallahu alaihi ce a ifali ma ifalil hajji gairi annaki Allah ta tufi bil baiti illa ba da an taɓa huri ko ku illa an taɓa huri ta ce ba matsala duk abin da mai aikin haji kai ke je maki babu wata matsala sai dai kawai an ka je maka kaki dawafi kaga kenan mun samu mai nifasi mun samu mai mi mai haida to mai janaba ha sai sun kai kiyasi ne akan haida da nifasi kila an fahimta ehin janaba gare ka taho wurin da za a shiga hilali babu ruwan wankan tsalki amma akwai ruwan da ba na tsalki ba wannan irin kacici kacicin malamai na mun san wani abu bai yiwa ko ba haka ba amma mu ce haka nan din ga ruwa mun san ishi ita wankan ba sai ruwa ɗahirun sun kace ko mu ɗahirun ko to duk gaba ɗaya ruwan da ka gani duk omu gare su misali duk mu gare su ba su ba su gairu mu dahirin na dahirin na gairu mu dahirin to sai kai wankan ka na ihlali shi wankan janaba da haka samu mai tsalki can gaba kila fahimta an gane fake din da suka kiyasin junubu akan ha'idi wan nufasai an fahimci wannan to manzo sallah sallan ya ce mata ya ce ma abubakar ka ta ka umurce ta ta yi kirshe akwai wannan kauli na bukhari ta yi kirshe kamar irin yanzu a ce ta sa pad ko ta yi kirshe don ka jini ya tarara ko sannan ka ce mata ta yi wanka sannan ta yi duk abin da aikin haji duk abin da mai aikin haji za ta yi duk ta yi an fahimta shi bai ce mata ka ta yi dawafi ba shi yasa ibn hazmi ya zan shazi cikin waga matsala sai ce ga aisha ya ce mata if ali ma ya fa'al hajji gairi annaki allah ta tufi bilbaiti illa an ta dahoyi shi ya ce mata yi dawafi shi kuwa ga ga, ga asma'u ce umurtatta wastaghfiri bi saubin waltaghtasili wa taf'ali ma yaf'al al-hajj bai ce maki bai ce illa annaki la ta tufi bil baiti illa bai ce ba sai ce mai nifasi tana dawafi mai haila ba ta yi kila an fahimta inda ce saboda me yace dunga hadisin asma'u babu ba a ce katta ba amma ga Aisha an ce katta ko amma wannan fikihun na ba'idun jiddan saboda mi saboda shi akan ƙa'ida ya gina kan la kiyasa ne gina fike hudu ne ba a kiyasi da wata kadiya da wata kila kiyasi ba a yi to amma malamai nan sun tafi kan cewa ana kiyasi da nifasi da haila da hukuncin su guda ala kulli hali abinda muka so mu gane kenan dai ana wanka in za a shiga aikin haji ko shin abubakar ya yi da saƙon ko bai iyar ba malam karanta mana hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل وحدثني عن مالك يا بان لاباري شي يحيى دغ مالمن مالك أن يحيى ابن سعيد دغ يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب بن حزن دغ سعيد بن المسيب بن حزن hazni ji kaka ne kenan sahabi na shi na yanzu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace mi sunanka yace hazn hazni gauci ko wani wuri busasshe kayau kayau yace haba da kai dai sahalu eh, sauki dai sahalu yace ya rasulullahi wanga wa sunan ga alfahari ne kai da shi uba na same shi <laughs> yawa shi yasa annabi yace canza yace wallahi uba ne same shi bai ya canza abin da uba ya sa to dai ke harko harkona ko ba haka ba ce to ga hainan ta ita kaya eh, eh. An na asma'a nan kaga an akwai inkidayi ko sun sa'id musayyib bai bai bai bai idrakin asma'a bint umaysin ba amma dai hadisin ingantacce na mausulun mun san shi anna asma'a bint umaysin asma'a bint umaysin mata abubakar Sadiku bayan wa bayan ja'far ibn abi talib da ta da ta da bayan shekara biyu mun sani da rasul manzo sallallahu alaihi wasallam abubakar Sadiku ayara su ko da ta rasu ta kare idda sai kuma ta auri ali ibn abi talib kanin jafar kanin mijinta na farko ta aure ita ma ta haihuwar maiwa ta haihuwar mai ya haya shi yasa tana da 'ya'ya abdullahi min ja'farin wa muhammadun min abubakirin wa ya haya min ali ga shi kenan dullahi alau an na asma abin ta umaisin waladat muhammad abin abubakirin asma umaisin ta haihuwar Muhammad min abubakirin bidil hulaifa a zul hulaifa akwai sabani bil bai da'i ihin kun gane abin da da bai dawo da zulhulaifa in ka hito da madina mil shidda in za kana ko makka nan in za kana makka mil 450 yarki da mil 450 wanda suwa kestawa zulhulaifa zuwa makka kenan ya fi nisa asali manzo sallallahu alaihi yana tasowa in yayi azhar ko dai ka zuwa zulhulaifa ne ka zuwa yayi asar eh ta awa biyu ta tsakanin amma ku tuna ba ta mota ba eh ta cikin kwamboy haka na raƙumma ko yawwa cikin da tahiyar raƙon ma tahiyar kafa hiyar mi eh, shi zai zan hiyar awa biyu to ta ta haihu fa'a mara ha abubakarin a sha'i da saƙo ɗazu cewa ya yi in ji annabi ya ce mai murha fil sun malito hilla nan ku sai ce fa'a mara ha abubakarin a sha'i da saƙo annabi ya umurce ta shi kuwa ya ya umurce ta ko ba haka ba eh, a matsayin mijinta ko fa amara abubakar an sun thumma tuhil abubakar ya bata umarni ta yi wanka sannan ta mi ta daga murya ta fara labbaika allahumma labbaika kan haka dai ana wanka wa haddathani an malik wa haddathani an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة abin da muka nema na farko muka nema amma ya zo uku sai mu aje biyu din haɗin mun ka zo can abin da muka nema wankan ihlali shiga aikin haji wa haddathani an malikin an nafi'in an abd an abdullahi ibn umara mafiya imam malik lura yana haka in ya kawo hadisai marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kokari ya lalaba wani sahabi na haka nan don ya ɗobe ma kewa kakkace abin nan bai yiwa annabi kai ne ko ba haka ba har sahabbai sun yi kenan sunna ta muttaba'a bayan annabi ya wuce an ci gaba da yanta kanka ce wancan khususiyata kila an fahimci wannan wa hadathani an malikin an nafi'in an abdullah ibn umar abdullah ibn umar kana yaghtasilu li ihramihi yana wanka in zai shiga ihrami zai fara aikin haji qabla an yi kamun shi shiga ihramin ya shiga ihrami qawlu labbaika allahumma labbaika kila an fahimta hin, sai shi wanka to wannan shi muka biɗa ko mun samu shaida anan ko ashe wanka su ma sahabbai sun ci gaba da wannan sunna ta abin biya sannan wani dukhulihi makkata in zai shiga makka yana wanka wannan za mu zo kai ne shi ma wajen shiga makka a bukhari ya kawo hadisin da ya gama shi umar ka haka nan yana wanka in zai shiga makka yana umurtar man an ya ga tasilu sannan wayu hadithu annan nabiyya annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaf'alu dhalika sannan ya ce musu haka annabin Allah ka yi shi nan cikin Bukhari ya zo kan haka nan cikin babul hajji nan ba hadisi 1500 ko da 73 wali a shiyata arafa haka nan in zai tsayuwa arfa da yammacin arfa a shiya a shiya larabci daga azhar ta gitta shikenan an yi a shiya. hashi ehin bukura bukuratan wa ashiya bukuratan sa'o'in sahi kamun ayi azhar ko kamun zawali ashiyan sa'o'in yamma saboda haka in ya baro a ran tara ga wata da safe ya baro to in ya tausi ya dan keɓance sai ya wanka sannan ya shiga wurin arfa an fahimci wannan ko haka ya kai ta arfata yammacin arfa yana cewa haka manzo sallallahu alaihi wasallam kai to ala kulli halin wanka na shiga makka da wanka ranar arfa mu basu za mu ci musu a gaba ko himmi eh, muka bida kai ne na harko muka bida yana wanka lil ihrami abinda za mu samu cikin haka karkashin hadisin asma wanda muka karanto mai nifasi tana sallah ba ta sallah ko ashe kenan dawafi babu sharɗin sallah ciki ba sai ayin ba sai ayin sallah ba kila an fahimta da wannan sun ka kara cewa da sallah ta zan dole sai an yi ta da kila sai aza mata sallah ko eh, amma da yake ba dole ta ba aza mata ba malam babu ghuslil muhrim. babu ghuslil muhrim حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسورة والمسور والمسور ابن ابن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله يغتسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بيد القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسل راسه وهو محرم قال فوضع ابو ايوب يده على على الثوب فطأطأ حتى بدا لي راسه ثم قال لإنسان يصب عليه أسبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل باب غسل المحرم shin mai in ka shiga aikin haji kana wanka wanga wanka ordinary eh ko kuwa shikenan ba ka koma wanka in kai wankan wankan harin kana wanka kana wanka hakka wanki hakkanka duk kana na sabulu kana na komi sai dai ba mai kamshi ba ko eh a kula sosai haddathni yahya an malikin an zaid ibn aslama an ibrahima ibn abdullah ibn hunain an abihi wannan sanadin sananne yahya ibn yahya al-laythi malik imamu darul hijra zaid ibn aslama ya sha wuce mu shine zaidu ana ce mai abu usama kunyatai shi ma aslama ana ce mai abu khalidin kunyatai khalid din shi ai yayan zaidu asalin shi aslama din nan zaid ibn aslam aka ce zaid dan aslam aslam asali da yawa kun san <clears throat> abin da zahiri kamar shari sai zan alkhairi manzo sallah sunna rasuwa abubakar as-siddiqu ya zama khalifa farkon yakin da ya aika nashi na kashin kai ne ba nazartawa da manzon sallah sun ya shugabantar da usama ba ya ya hada yaki ya shugabantar da khalid ibn walidi aka tahi wani wuri da aka ce ma ainu tam aka yake su can an ka kamo aslama din ga shi aslama sai aka zo da shi da ba shi ɗaya ba da sauran bayi aka rarraba su ga sahabbai to sai faɗa hannun umar bin khattabi an kama umar shi umar ya yanta shi ya zama maula umar bin khattabi ya yi karatu ga sahabbai ya zan babban malami har ya zan ba a ba da fatawa lokaci ne qasim ibn muhammad na nan urwat ibn zubair na nan amma aka tambaye su ce ku te inda wa inda danai afwan danai zaid ibn aslama ku te inda zaid ibn aslam abin da ce da yawa kaga al'amari na zama kamar musiba sai zan alkhairi na kamar me yazo makka amma gashi yazo madina amma gashi ya zan malami dane ya zan ɗaya daga cikin manyan manyan malamai yau gashi shi ka bamu hadisin ya zan ɗaya daga cikin malamai imam maliki la an gane zaid ibn aslama an ibrahim daga ibrahima ibn abdullahi ibn hunainin an abihi daga babansa shine abdullahi ibn hunainin anna abdullahi ibn abbasin shi abdullahi ibn hunainin ga shi ka bamu labari yace abdullahi ibn abbasin shi abdullahi ibn hunainin tabi'ina thika yace abdullahi ibn abbasin wal miswara ibina makharama da miswaru ibinu makharama su biyu daga dukkan su sahabbai na duk da dai suna cikin gilmanu sahaba yara na a zamanin manzo sallah suna cikin tsara tsara gudana yan goma sha shekarunsu ba su tun ishirin ba ko da manzo sallah sun yi rasu to amma dai yanzu gashi sun mayanta suna su biyu daga dukkan sahabbai na ikhtalafa sun yi gardama bil abawa a wani wuri da aka ce mu abawa abawa nan na kusa ga waddan inda in kun karanta tarihi ana cewa nan na mahaifiyar manzo sallah sallan ta rasu ko ehin lokacin da ta dawo daga madina zuwa nan ta rasu kila kun tona abuwa kusa ga waddan to sai nan wurin kenan za ana ina za ana aikin hajji na kenan sun taso daga madina za suna makka aikin haji sun zo wurin ran nan dai sai gadama ta kicime tsakanin wannan da wannan tsakanin abdullahi bin abbasin da al-miswaru ibnu maharama mi aggardamat فقال عبد الله بن عبد الله عبد الله cewa ya غسل المحرم راسه babu laihi mai aikin hajji yayi wanka har ya wanke kai ne babu laihi yana wanke kai ne shi ko wa qala al-miswar ibn makharama miswar dan makharama yace a la ya gasul muhrim ra'sahu bai wanke kai ne ne wanke kai ne ai zubar da wasu yan kwarorin gashi an ana zubar da gashi ko ba haka ba saboda haka sai dai ya wanke da nan shi kasa amma bai taba kai kun san ita afata wawa ita afata abdullahi bin umar ita afata wa miswara shi ma haka shi ko abdullahi bin abbas yana da fatawa akasin haka ya ce ko ina kana wankewa in ka zuba ruwa ga kai ka wanko gashi ya hita ai ba ka ce ba dama ka tsatse na in dai ruwa sun ka hidda shi kila fahimta duk ruwa ba su kare gashi ko zuba ruwa ya murza gashi ya hito to dama ka tsatse na an fahimta to kuma wanda aka tsatse ai ba a hana ka kakkaɓe kanka ba an hana ka kaɓe kanka saboda haka babu illa in ka zo wanka duk abin da ya hita na datti babu matsala amma miswar bin makharama da abdullahi bin umara da umar bin khattabi duka a ban da umar bin khattabi abdullahi bin umar ɗane da miswara suna ganin cewa ba a wanke kai kila an fahimta eh sai sun kai gardama to za ku ji kala shi abdullahi bin hunayn shi ka ba mu labari yace fa arsalani abdullahi bin abbasin abdullahi bin abbas ya kira ni ya aikan ila abi ayyubal ansari ya ce in ta inda abu ayyubal ansari mun san abu ayyubal ansari babba na gare su duk lokacin annabi duk suna yan yara amma shi babba na don muhammad gidanci na shi ya aje manzo sallallahu alaihi wasallam ma gidanai an tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina kamu a manzo sallallahu alaihi masauki a gidan abu ayyubal ansari ya sauka ko mm-hmm. sunansa khalid ibn zaid shi abu ayyubal ansari don abu ayyuba an kace daga ubaban ayuba ai suna babu suna kenan to sunansa khalidu ibnu zaid mu sani kenan sai an ka aika a ce kusa ga babban mallam ashe wannan ya nuna muna idan mi idan kuka yi gardama kuwa wa ku ko tsara ko yan aji guda ko yan tsara guda to babu lahi a ta inda mallam ko ba haka ba a tambaya raba gardama a ce to me asali ashe babu lahi a aika tambaya wajen mallam ba sai ka zo da kanka ba tun da gashi yanzu an tadda abdullahi bin hunain an ce ta tambayo musu babu lahi ta tambayo kuma kaga an kasa wani ni gudan bai ce bari in ta yin tambayo ba mun ka ati yama gudu ko ba haka ba a aika wani wanda ba da shi aka gara ta yi tambayo ta faɗa musu mi an ce sai an ka aika ya ce fa wajattu hunitta inda abu ayyub al-ansari ni samai ana inana ana bisa hanya za ana aikin haji fa kenan ba wani nisa a akwai ba eh, kila hema ta za'a kila an fahimta ba wani dogon nisa na ba a ta a tambaye musu shi fa wajattu sai ni samai ko da ni zo ni iski ya ga tasilu shina wanka bainal qarnaini tsakanin an kafa mai guha biyu an san guha dan sokoto ya san guha ko ba haka ba ehin iccen da adda dan reshe haka ai reshe haka ko to dama in za ka wanka sai ka in ka zo gehen gagina sai ka kafa gudanan ka kafa gudanan sai ka buga zani sai ka rataye zani da kayi da ka ƙara wanka sai a jaye kila an fahimta temporary na wani wurin wanka na temporary mobile mai taya ta da gidanka kenan to kowanne zo an buga mai guha biyu an gitta zane kila an fahimci wannan yana wanka wa huwa yasturu bi thawbin ta ji ba ya ma ya killaci kai ne na fasallamtu alayhi sai ni assalamu alayka ya ya ya abu ayyub al-ansari ni mai sallama fa kana sai ya ce man hada wane ne ina daga cikin hujjan da sun haka in kana cikin toilet ko ko cikin wurin da bai tsarki ba ka sallama kamar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam can wani hadisi in kun tuna na fatahu makka na fatahu makka inda ali bin abi talib ya zo ya kashe wani ummu han ta ce bai taba shi ko an hakwa shi rigima har inda manzo sallallahu alaihi wasallam tattai ta iske manzo Allah yana wanka shi ma istatara bi thawbin tace assalamu alayka ya rasulullah sai ce marhaban bi ummu hanin kun tuna hadisin bai cewa alaikis salamu ba suka ce shi ka nuna cewa in kana wurin warshe tsalki ba a so ka karba sallama ba amma akwai sabani eh kar ku dauki hukuncin ɗaya amma akwai sabani wasu na ta mun dai ishara ne mhm. man haza yace mata yace mai wane ne fa ni ce ana abdullahi ibn hunain kaga shi doka ko ka wadi sunanka eh baka cewa ana wani azu ya ce annabi ce mai man man man haza yace ana ka ce ana ana ka annahu yunkiru ko eh cewa haka ana fulanu ni na wani, kuma ka faɗi sunanka da an kai sanin ka eh ko da akwai wani suna wanda an gare ka amma ba shi an ka sani ba ka faɗi wanda an ka sani yace ana abdullahi ibn hunayn ni na abdullahi ibn hunayn arsalani ilaika abdullahi ibn Abbas, abdullahi ibn Abbas ya turo ni inda kake as'aluka in tambayi ka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ghasilu ra'asahu wa huwa muhrimun ya annabi ka wanke kai ne yana ihrami kaga bai faɗa mai ba a Abdullahi bin Abbasin da shi da miswara sun kai gardama kaga an bashi sata amsa ko ba haka ba an dai ce a tambayka ya annabi kai to sai an kai amaliya aikace kala sai shi mai bamu labarin ya ce fawa za a abu ayuba sai abu ayuba ya aza ya dawo hannu ne ala thawbi ga tuhon da ya killace shi fa da'a da'a bihi ya danna shi hatta badali rasu har zan ina ganin kai ne ɗazu kun san bai gani ne sai zan kai ne ina gani ba kai ne shi kai a rigima ba eh sai ga ina ganin kai ne sun makala li insani sai ya ce mu wani mutum da waje shi ne mutum yake ya subbu alaihi wanda zai zuba mai ruwa ya ce usbub zuba mai ruwa zuba ruwa ya nuna kai ne yace zuba usbub zuba fa sabba ala rasi ya kela ruwa bisa kai ne thumma harraka ra'suhu bi yadayhi ya sanya hannu ne ya murza kai ne an ga da hannaye guda biyu ba ma murza ɗaya fa aqabala bihi ma wa adabara ya goga yayi ba ya goga yayi gama yayi gaba Tun makala sai ce haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi haka annabi kai akwai ta gardama yanzu wa isa ce ba yi shi kenan ana yi kenan wannan aikace wannan shi a karantarwa ta sahabban manzo sallallahu ba kila wa kala da tara dudun ba a'a haka annabi kai shi kenan an gama yanzu ana yi ko ana yi sai suka da suka faɗa ma da sa'i ya kawo mana hadisin ɗin. ya koma ya kwada sai ya ba su labarin masuwara binu makarama ya ce abdullahi bin abbas wallahi na da kai ne karatu da yau ban koma ja da kai da yau abdullahi bin abbas ban koma ja da kai ibn abdul a cikin wannan hadisi ya hadda fiqhu da yawa na irin ya halatta a aiki wani ya nemi ilimi ya dawo ya faɗa muku shi ka da ashe kenan in muna da bukatar wani ilimi wanda mu bamu da garinmu ko unguwanmu sai mu haɗa wani guzuri ya ta wata ƙasa ya karanta wannan ilimin ya todi ya karanta shemu tunda bai yiwa a ce duk mu mutane gaba da ko ba haka ba ashe ana wakilta wajen karatu aika wani ya zo ya yi karatu ya da ya karantar da mutane ko ba haka ba ashe riwayatul wahidi in guda ya zai faɗa ma labari ya ya tabbata ashe ba sai biyu ba ba sai uku ba sai hudu ba in dai thiqatun na riwayatul adali الثقة الضابط عن العدل مثله ila rasul sallallahu alaihi wasallam kenan ba dole sai an san biyu sai an san uku ba ashe ka'idar sahabbai sun bi ka'idar ayan nan fa in tanaza'atum ko fi shay'in miyami farudduhu eh ila Allah haka akai kaga inda yanzu da an ka zo makara eh, wajen ayyub al-ansari shi ma ai bara inda ya ce to ina ganin aiki da hujja ta lalace shi ma yana gani ko sai ya faɗa musu shortcut haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi ya fa'alu duk abin da wanda zai baka addini haka ya kamata ya baka shi ya faɗa ma annabi shi shikenan an huta malan ja gaba kaɗan mu sa guda وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن ميمونة وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا muka ce wankin kai da a rabinu makar ma yanzu yana da ya ba da amsa ciya ba a wankin kai ko to bari mu yi wani fikihu game da wankin kai ana yi ko ba a yi mi a kaulin misuwaratu misuwaru jazakallahu khairan ana yi kana tunanin bayan hadisi ya zo mai an ce daga manzon Allah kuma ya ci gaba da ciya ba a yi kila an fahimta har yana ce ma Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas da yau ban koma gardama da kai lalle na da kahini karatu ba sani ko mun gane shi yasa a kula da ana samun irin haka sahabi ya bada wani kauli kamun hujja ta zo mai in hujja ta zo mai idza sahal hadithu kowa mazhabi kila an fahimta wannan daga nan aka ta samun wasu korakorai sai a ce daga cikin waɗanda ba su ce suna cewa ba a wankin kai akwai misuwara ya kamata a ce haka masha Allah an gano fake hudin madalla mu ci gaba وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح رباح رباح دقى مالك دقى حميد بن قيس ثقة المكي دقى عطاء بن أبي رباح شما منسن شوانا أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وترانا عمر بن الخطاب ياتي ما يعلى دم منية يا رونينا wanda in yana arwalla yana taimaka mai ga arwalla ya zuba mai ruwa ko wani abu mai kama da haka yaron dai umar bin khattab na wata rana yana ce ma umar yana ce ma yaro nai wa huwa yasubbu ala umar bin khattab ma'an yana zuba ma umar bin khattab ruwa wa huwa ya gata su shi ko umar bin khattab yana wanka yana zuba mai ba tsirara ba haka ce yana wanka tsirara ko ba haka ko tsirara yana zama ko suna wanka da tuha ko suna wanka bayan hijabi kila an fahimta a sa shamaki mai kai mai zuba ruwa kana da waje kana ɗauka kana kela ma bisa kai ne na cuɗanyawa kila an fahimta za mu zo ruwa da ta nuna haka nan <clears throat> ala umar bil khattab ma yana zuba ma umar ruwa wa huwa yaghtasu yana wanka sai umar yana ce mai usbub ala ra'si zuba min ga kai mana zuba min ga kai ya zuba mai ga kai ya wanke mi afata umar kenan ana wanke kai an fahimci wannan fa qala ya alayya alayya ala ya ce aturidu an taj'alha an ta ja'ala habi in ni sababtu kana son ka ce ni adda ni kan ban da laihi in dai ka ce ka umurta in zuba zan zuba a turidu an ta ja'ala habi kana son ka sanya lahi garan ban da laihi ina wani in tun da ka kacce in zuba ni zuba ko da hukunci ya kama lahi na babu ruwana in ni sababtu kai kacce in zuba ko kuma ban da ilimin zuba ruwa ko ana wanke kai ko ba a wankewa wala ban sani ba amma dai tunda kacce yanzu ba bari yanzu ba shi a fata wakila an fahimta فقال له عمر بن الخطاب عمر داce bai kai usbab zuba zuba ruwa falan yazidahu wa illa sha'sa ai gashin da dan kakkare ko ko gashin da akai in ka zuba ruwa me ka karawa faduwa komi dankewa dai ka kare ko ba damkiya kai ba musamman in ka shafa mai ko ba damkiya ɗaya kai ba zuba ruwan da Allah bai kara komi damkiya ɗaya zai kara ba ta zai ba in dai gashi na fata Umar bin Khattabi ana me ana zuba ruwa ina jin nan za mu tsayi saboda lokaci muna doka so mu kai mu zanka ajewa ko da ke akwai tambayoyi sura kwata muka son mu tashi in babu tambayoyi sai mu ɗan tunhaye hadisi biyu to ɗan ga tambayoyi yan gwantaye na malam ja وحدثني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا ثم يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا magana muka yi cewa muka yi babu ghusl al ko wanka ka ce ko to ko Abdullahi bin yana wanka a kula sai dai mun ga hadisin sai mu jira hadisin da atta mu jami'a ce wa hadathani malikun anna wa hadathani malikun an hadathani yahya an malikin ko hadathani an malikin malikin mm, to akwai hazafi amma dai an malikin na'am an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana wannan hansada da mun san shi ko daga malik sai nafi'u daga nafi'u sai abdullahi ibn Umar duk kowa ka san shi hmm, kamar da ka san makwatanka anna abdullahi ibn umar kana idza dana min makkah abdullahi ibn umar in ya kusanto makka ba ta bi zitsuwa sai kwanan wani wuri da aka ce ma zitsuwa bai wuce mil guda zuwa makka ba sai ya kwana nan wannan za mu zo game da shi can shin kwana bididuwa sunna na ko ba sunna na ba abdullahi bin umar ka wannan shi yasa aisha ta dan ce a'a annabi sallallahu sallam ba ya shar'anta kwana bididuwa bana annabi musa dafa ta yana kawa daidai lokacin ko da ka zo ziduwa dare yayi kaga dole kwana don dabia manzo sallallahu alaihi wasallam baya kutsowa cikin dare sai ya bari sai gari yawa ina son mun san wannan ta ce muwafaka ta an ka samu ba ɗaya daga cikin sunnoni na ba shi ko abdullahi bin umar yana ɗauka cewa wannan sunna ta akon wurin kila an fahimta to abinda eh, muka samu mu rasa raba gardama so guda annabi aikin hajji inda so biyu ko so uku ya yi da an gane dun da wani aikin hajji in tu ya koma kwana nan wani aikin hajji in ya sake to ya koma kwana nan dun bai yiwa a ce kullun da dare wa nan to da sai a gano ko in ko bai kwannan ba sai mu gane ko to so guda yi shi akwai wannan magana kamu a shiga ana kwana zai tsuwa kusa ga muhassab yake akwai muhassab akwai tsuwa Allahu a'lam amma za mu zo mu yi magana game da wannan da aqwal na malamai yana kwana bi zai tsuwa baina thaniyatayn tsakanin tuddai guda biyu tuddan da akwai su amma yanzu an rede su tun zamanin abdulmalik bin marwan zamanin amawaya an ruguje wannan an yi mai da shi flat bale yanzu da zamanin ciye yawa saboda haka amma sannan tudu akwai tudu wannan tudu abinda asaniya a samu wani abu ya hau ko tulin ya shi ya yi tsauni ko tulin kankara ko wani abu shi aka ce mataniya to yi taini ina wakannan nan da suka yi ta yan bidiya dala albadaru alaina min saniyatil wada'i ina son kutun da saniya wai shine ka son an kara ganuwa yawa sai ka diba saniya hatta yusbiha nan ka kwana sai gari ya waye mi muka bi wanka muka bi ko to a saurara thumma yusalli subha sannan yayi sallar subahin a wurin thumma yadkhulu sannan ya shiga makka min saniya ta saniya amma wace saniya allati bi ala wadda sama ga makka akwai saniya ta tudu akwai saniya ta gangare to ta tudu ya kabida mhm. ita mai Hassan ibn Thabit ka ambato adimna khailana in lam tarawha tuthiru naqa maw'iduha kada'u ko eh kada'u kenan wala yadkhulu idha kharaja amma shi ga abin da muka nema Abdullah bin Umar wala yadkhulu bai shiga Makka idha kharaja hajjan aw mu'tamira inda ya hito aikin hajji yazo ko umra yazo bai shiga Makka ta ga tasala sai yayi wanka a shi kage na wanka ko eh kabla bi kabla an ya kula makka ta kamu ya shiga makka ashe mai aikin haji yana wanka an gane idza da na idan ya nuhato makka ina ka wankan bi ziduwa nan ziduwa idan ka wanka sannan ba shi kadai ba waya ya amuru man ma'ahu shina ba da umarni ga duk wanda a tare da shi fa ya gata sun su yi wanka kabla an ya kamun su shigo makka bukhari da ya kawo wannan sai ya ce wa yadhkuru wa yuhaddithu anna nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu sai ya ambata ce haka annabin Allah ka yi an fahimta kenan shin yana wanka ko shi wanka babu gardama ruwa da an samu gabla shi ma yana wanka amma wankin kai fa wa haddathani an malikin. wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umar kana la yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim illa min al-ihtilal to kaji وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه باي وانك كيني ko ya yi wankan ba wanda hadisan ma gama yana wanka to kowa ya wanka bai wanke kai wa huwa muhrim inda yana ihrami illa min illa min al-ihtilami sai mawalki yayi ma'ana sai wankan janaba na ko amma ba yi yana yi shikenan shi wannan ishtihadi ne na ko la'alla kila abin da ya samu miswara shi ya samu bai ji athar bai ji hadisi ga manzon Allah ana yi ba bai halarci wannan kadiya ba bai santa ba amma dai ana yi ko ba haka ba wannan a hukunce-hukuncen sahabbai waɗanda ba su da ba su ciye daga annabi ba to kaga ba su da mushkila abdullahi bin umar ya kasance in zai wanka ka sai na dan tsananta in zai wanka sai ya kwalkwala idanu sai ya bulla shi idwa ta ya zuba ruwa ya wanke ko ba haka ba eh kaga duk irin yana da wannan zat eh to duka sahabbai in suna da wannan babu illa ba dai hujja ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi a hujja kan haka cewa ko da bai wanke kai kaka kawo shi shi yasa imam malik gashi ya kama cikin wadda ko adalci amana ilmiya ta amma cikin ce ana wanke kai ashe bai bi kaulin ba ko ba haka ba eh saboda mi saboda aya shi ya gabato da hadisi gashi an tahi inda ayuba al-ansari ya wanke kai kuma yace haka da ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi akwai wani abu da aka biya kun bayan wannan ina jin nan za ya kamata ha wa qala malikun qala malikun sami'tu ahlal ilmi yaqulun la ba'sa anyar silar ar-rajul al-muhrim ra'sahu bil ghasl shikenan ba'da an yarmiya jamrat al-aqba wa qabla an yahliqa ra'sahu wa dhalika annahu idha rama jamrat al-aqba faqad halla lahu qatl wa halqu sha'ri wa ilqa'u tafati wa lubsi thiyabi imam malik ya halatta ko ya kawo fata wacewa ana wanke kai sai dai yayi kaidin abin shi kuma amma dai abin da ya ba mu na hadisi ya ishe mu ko ba haka ba eh riwaya ta ishe mu fikihu babu bukatar wanga fikihu amma riwaya ta ishe mu qala malikun sami'tu ahal al-ilm naji masu ilimi ya kulna suna cewa la ba babu laihi an yaga gasira rajulul muhrim mutum wanda yake aikin haji babu lahi ya wanke rasa kai ne bil gasuli da suso babu lahi ya sa suso ya wanke gasul susu babu laihi Mhm. ba da an miyar jamratul akaba bayan ya je hidai ya yi jiwa ka wato ran sallah ya yi wannan jihon na farkon babu laihi wa kabla an yi halika ra'asahu kamun ya taya aske kai ran nan dai da ya gama jiwa ya gama shi kenan babu laihi ya sa su so ya wanke ko da gashi na zuba babu illa yace wa zalika dalili kuma annahu idza rama jamratul aqaba idan jihe kangon aqaba aiko faqad halala hulqatul qamli kashi ke ya halatta gari aiko an gane ai ya yi ta hallu asigaru ai mun sani wa halku sha'r ya halatta aski gashin kai ko wa liqafu tafas ya halatta zubar da gizo ko a wurin lokacin ko wa ya thiyab ya halatta sa ya tuwahi na gida ko bai halatta ba kaga saboda haka wankewa babu illa da soso amma tambaya to in ba yi waɗanga ba ba wanke kai ana wankewa sai dai kila da soso abba ayi ko eh kila mallam afikin shi ka nuna ko to alhamdulillah lokaci ya yi insha Allah kila kama al'adar mu mu bari hat wata tambaya mu batta inda babu ta addu'a na wannan shi ma addu'a ce kama haka nan ma wani ba Allah ya yi min text ba sai na faɗi suna ne ba yana da wani kuduri na alkhairi ya ce a ta yan uwa a roki yan uwa su taya shi a addu'a text ya shigo min muna sallah lokacin ne duba bayan sallah sai ne ga haka nan ya ce da Allah yan uwa su taya shi addu'a ga wata bukata gare ta alkhairi to ubangiji Allah biya masa sa abubuwan da duka tsammani ne alkhairi Allah ka cika masa abin haufi kuma Allah ya yaye muna Allah ya kiyashe mu da dukan sharri ita ma wannan ga alama mace ta ce malam don Allah ita ma addu'a ta ka nema dai ta ce malam don Allah ina neman ina neman ina neman a taimaka min addu'a da addu'a Allah shi bani miji mai albarka to miji ta kabida yawwa <laughs> yawwa Allah shi bata miji mai albarka don Allah a taimaka min da addu'a da ni da jama'ar musulmi don Allah malan a taimaka min to ubangiji Allah shi ba ta miji mai albarka kuma ina jin sadarwar ta kai ko <laughs> yawwa sha Allahu eh da ko ah, game da abin ɗaya ƙari a gurguje a yi haƙuri game da littafin da muka yi magana shekaran wancan sati da ya gabata an nemi taimako saboda mu samu a ɗan tallafa